Shi dai shugaba Hassan Omar Ahmed El-Bashir na Sudan, kotun hukunta masu manyan laifuka ta duniya, ta ayyana shi a matsayin wanda take nema ruwa a jallo, bisa zargin kisan kare dangi a ƙasar sa ta yankin Darfur. Amma bisa ga dukkan alamu, shugabannin Afirka sun yi watsi da wannan sammaci. Ambasada Suleiman Dahiru, tsohon jakadan Najeriya ne a ƙasar Sudan. Me yasa koyaushe sai shugabannin afirka ne eh, ake tuhumar su ni na yi ambassador a sudan na tabbata an yi abubuwan da basu kamata ba a sudan amma kuma ai ba sudan ne kawai aka ce an yi abubuwan da basu kamata ba me yasa lokacin da aka yi yankin bosnia su turawan yamma ba abin da suka yi mutanen da aka kashe a sudan lokacin rikicin darfur bai kai abin da aka kashe kuma ana kan kashewa a Iraq. Barista Aliyu Abdullahi lauyan tsarin mulki ne a Najeriya. Duk kasashen da ta ba hannu ya kamata ta bi dokar wannan kotu idan presbito na kotun ya ba da sammaci a kawo shugaban kasa kuma waye ne dai ya kamata a bashi shi koyon baya to abin ne sa kuma mu na Afirka suke kamar ja da baya ga irin wannan gayyata da ake yi wa wasu shugabanni na Afirka sun ga cewa akwai wasu shugabanni da suke wajen Afirka wanda suka aikata wasu abu wanda ya ci abin da ake zargin shugabannin Afirka da aikatawa amma kuma su ba su zuwa gaban kotun nan. To yanzu a wani ɗin daidai ne haka ɗin? Ba daidai ba da in har ka riga ka sa hannu cewa za ka bi umarnin wannan kotu kuma ya kasance ba ku yi aiki da gayyatar da suka yi ba. Amma su ma kansu kotun ba daidai suke yi ba saboda ya kamata su yi tritin kowa ɗaya ambasada suleiman dahiru ya yi hasashen cewar wata rana kasashen afirka za su fice daga wannan kotu tunda ita ma african union din ta ce ba ta amince da wannan kotu din ba watakila ma a zame kasashen afirka su daga ciki haka din ya fi ba wai ba a yi laifi ba an yi laifi amma kuma bai kamata a zauna ana ana daga wasu sun fi wasu ba hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria.